الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana wannan yammaci na alhamis a yau 28 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1432 daidai da ashirin da an kusa albashi ai ashirin da nan ashirin da takwas ko ashirin da hudu ko aji ni ma na albashi ke baka albashi shi za ka ce a ashirin da hudu ne ce ashirin da takwas ashirin da hudu ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya a darasinmu na goma sha hudu cikin wannan littafi mai tarin albarka al'aqidatul wasitiyya ta shekul islam ibn taimiyya wanda ya rasu a shekara ta 728 Allah ta'ala ya jikan shi da gafara littafin da ya rubuta shi tsakanin la'asar zuwa magariba a darasi na awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi yau muna darasi na goma sha sha hudu Allah ta'ala ya ji shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ya hasa kabarinsa Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi a wannan littafi shekul islam ibn taymiya yana zayyana abubuwan da suke su ne na ahlu sunna wal jama'a kenan a matsayin ka na sunna yana da matukar muhimmanci ka fahimce su tunda ba kai ne sunnar ba da za a bi sunnar ita ce sunna da za a bi abubuwan da ke ciki in ka saba musu to ka saba musu sunna in suka saba maka to da ya za su saba maka sai dai kai ka saɓa musu kowanne ɗaya shekul islam bin taimiyya yana dimbin ayoyin da zai kafa hujja da taska ta hadisai da zai tabbatar da su amma kasancewar littafin ana rubuta ma me shi ne dan ya kama hanyar gida ya sa shekul islam bin taimiyya idan akwai ayoyi goma sai ya kawo ɗaya misali in akwai su da yawa dan ya zama ya ɗan haskaka al'amura din kuma ya zayyana abubuwan da suke aqidu na ahlus sunna wal jama'a daga ciki yake cewa bismillahir شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عز وجل cewa ومن اصول اهل السنه التشديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكاف وغيرها wa an sadari hadhihi al ummati min al wa tabi'ina wa sa'iri firaq al umma wa hiya mawjudatun fiha ila yawm al qiyama kadu magana mala yace wa min usuli ahli sunna yana daga cikin abin da yake tushe da ahli sunna mazhabar su ta ginu akai in mutun ya saba to ya saba ma ahli sunna ko da ya kwana yana da a wasu shi ba cikin sunna wa min usuli ahli sunna akwai daga cikin usul tiraku na ahli sunna at-tasdiqu gazgata bi karamatil awliya karamomin waliyan Allah ahli sunna wal jama'a yana daga cikin usul nasu su gazgata karamomin waliyan Allah wa ma yujrillahu ala aidihim da abubuwan da ubangiji Allah madaukin sarki yake gudanar da su kaga yujiri yake gudanarwa yejiri yake gudana domin ya jiri fili mazi ɗinsa jara yu jiri fili mazi ɗinsa ajara wa ma yu jiri lahu ala aidihim da abin da Allah ta'ala yake gudanarwa a hannayensu min khawariq al'adat na abin da ya saba ma al'adun al'umma shekul islam ibn taimiyya a nan ya yi magana abubuwa guda biyu abu na farko ya yi maganar alkarama ya jingina karamar ga waliyai kenan kun ga akwai karama akwai kuma waliyai shi yasa da muka tashi karanta sai muka ce waliyan Allah tunda ya ce al abin nan tasdiqu bi karamatil awliya karamomin waliyan Allah abin da zaka ce karamomin waliyan Allah dan ka fitar da tsubbace-tsubbacen waliyan shedan domin kamar yadda ka san Allah ta'ala yana da waliyai haka nan shaidan yana da waliyai inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum sadiqin in kuntum mu'minin barakallahu fik in kuntum mu'minin da watan daga cikin suratu an-nisa faqatilu awliya'a ash-shaytan ku yaqi waliyan shaidan kenan ashe shaidan yana da waliyai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون yace a tasdiku gazgata bi karamatil auliya da karamomin wali idan aka ce karamat jam'i ne na karamatu in aka ce karamatu shine girmamawa karamci karamcin da Allah ta'ala ima waliyansa idan aka ce al'auliya jam'i ne na alwali mazzar ɗansa a babun sarfo shine wawun lamun ya lura ko madda ta wawun lamun ya'un ita take ba da ma'anar wali ita ke ba da ma'anar wilaya ita take ba da ma'anar walaya ku lura da ke ko idan aka ce alwilaya ita ce walittaka idan aka ce alwali shine waliyi idan aka ce al'auliya'u su ne waliyai idan aka ce waliyan Allah shi Allah ta'ala ɗin ya yi bayaninsu bai bar kowa ya yi bayaninsu ba sai ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yace ala harfu tanbih a fannin balaga ilmul ma'ani yana ma'ana tanbihi ma'ana ana zuwa da shi ta'aki. ana ja hankalin wanda ake magana da shi ya saurara inna auliya Allah lalle dukkanin waliyan Allah kaga wani idafatu tashrif dukkan waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su nan me za su je su riska a ranar kiyama duk ai kasan duk wannan abin da ake ce ai dan mutum bai san me zai je ya tarar ba ne. to su waliyan Allah babu tsoro a tare da su na me za su je su tarar walahum yahzanun kuma ba sa bakin ciki na me suka bari a duniya ya'ya da iyali da duk ba sa bakin ciki akan wannan Allah zai kula musu da su shine la khawfun alaihim Walahum hum yahzanuna ba sa tsoron me za su je su tarar ba sa bakin ba sa damuwa akan abin da kuma suka bari anan waye waɗannan da suka tara waɗannan siffofi na farko waliyan Allah na biyu aka cire musu damuwa a ranar alkiyama la yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika aka cire musu damuwa a nan duniya wala mai yahzanun su waye waɗannan Allah ta'ala ya ce allazina amanu ne duk waɗanda suka yi imani shar'i ne kenan na ɗaya wa kanu taƙun? suka kasance suna jin tsoron Allah shar'i nawa kenan na biyu waɗannan su ne sharuɗan da Allah ta'ala ya sanya kafin mutum ya zama waliyin Allah ya zama yana da imani kenan an fitar da mara imani kenan ya zama yana jin tsoron Allah an fitar da mara jin tsoron Allah wanda ya haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu shine wanda yake waliyin Allah mun fahimci wannan da kyau to duk wanda ya haɗa waɗannan sharuɗan guda biyu wannan ya zama waliyullah in na tambaye ku yanzu na ce yanzu akwai mai waɗannan sharuɗan guda biyu ko babu eh akwai mai imani kuma mai jin tsoron Allah kenan akwai waliyin Allah kenan maganar ai rufe kofar cewar khatimul auliyai wannan ta zama soki burutsu ta zama soki burutsu ko ta yi ƙarfi hausar Eh? ta zama magana mara kan gado ta dan fito an sami ce dama dama maganar abin da take nunawa in dai ka ce wane shi ne ce kamakin waliyan Allah to duk waɗanda suke numfashi yanzu a bayan ƙasa duk ba mai imani ba kuma mai jin tsoron Allah wannan shi ne abin da yake isarwa to kuma ka ga cewar yanzu babu mai imani babu mai jin tsoron Allah shi karan gashi in ya faɗi wannan ko inda ya san saƙon shi haka yake isarwa to da bai faɗi wannan maganar ba mu dawo kan mu waɗannan su ne waliyan Allah duk wanda yake da imani yake da tsoron Allah wannan waliyun lahi sawa'un ya faɗi a gidan tururuwa ya ce nan kabarin wani waliyi ne sawa'un ya yi duk ba wannan ba balle ma za ya fara gidan cururuwa ya ce wannan kabarin wali ne ka san akwai lokacin da aka ce wai wali shi ke gane wali wali bai sai ka dinga ga ana wasu ta'arifat marasan gado haka amma da ubangiji Allah madaukin sarki ya yi bayanin waliyan da shi magana ta fito kuma ka lura makaranta ahlus sunna ce kadai ake hada waɗannan ayoyin guda biyu kamar yadda Allah ta'ala ya hada su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun makarantar da ba ta sunna ba iyana ake tsayawa makarantar sunna ce take sawa allazina amanu wa kanu yattaqun dan ka san aya ta biyu fassara ce ga aya ta farko shi yasa ba a sa ba a fannin balaga in ka fahimci babin alkasur ko alwasulu da alfasulu in ka fahimci babin alwasulu da alfasulu musamman ga karanta a cikin al-jawahir makanun fi salasati funun na Abdulrahman Akbari, akhbari za ka fahimci bayanin sosai da sosai idan jumla ta biyu ta zama bayani ƙarin haske fassara ga jumla ta farko baya mata atafi da wawun in ƙara wani misali Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun sai ce allazina fi salatihim khashi'un kaga bai ce wallazina fi salatihim khashi'una ba saboda aya ta biyu fassara ce ta aya ta farko sauran ayoyin da yake ɗori ne akan aya sai zaman ake ta abafi da wawun Allah ta'ala ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin suwa al muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi kaga sai bai abafi da wawun ba domin wannan fassara ce ga ta farko allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun kaga duk jawabi ne akan sharɗin wannan kenan والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم أما الذين يؤمنون بالغيب din ba ya tafi da wawun ba to wannan zai nuna maka cewar aya ta biyu fassara ce bayani ce ga aya ta farko za ka same su wannan birzik a cikin alkur'ani mai girma kenan da Allah ta'ala ce allazina amanu wa kanu yataqun wannan shine bayani na ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna duk mutumin da ya ce maka ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ka ce karsa ayar gaban mana allazina amanu wa kanu yattaquna waɗannan su ne waliyan Allah kuma kamar yadda ka san imani ya tafadal na wani ya ɗara na wani haka ne ko ba haka bane saboda akwai asulul iman akwai al'imanul wajib akwai asulul iman akwai a iman mustahab kun gane ko kuma iman mustahab shi ke da abubuwan da ke kara shi da yawa ka gosantin da gwargwadon yadda ake kara imani gwargwadon yadda imanin yake karuwa kenan zai iya zama an yi tarayya a wulitaka amma kuma kamar yadda imanin na wani ya fi na wani jin tsoron Allah na wani ya fi na wani haka nan walitakar wani wali ta kashi ta ɗara ta wani kamar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce tilka rusulu faddala ba'dhum ala ba'd manzanni ma an bibita sashin su akan sashi wayan kana sun yi tarayya a abu guda mai suna manzanci annabawa sun yi tarayya a kan wani abu mai suna annabta wasu sun ɗara wasu haka nan waliye wasu sun ɗara wasu ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya zayyana wannan bayani a cikin a hadisul qudsi Allah ta'ala yayi wannan bayani yace man adali waliyan faqada faqada azantuhu bil haqq man adali waliyan faqada azantuhu bil haqq وما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إلي مما Bawa na bai بي neman kusanci zuwa gare ni ba. da abin da na fi so ashe Allah yana da sifata almuhabba da abin da na fi so min maftaratu alai kamar abin da na wajabta mashi duk wani abu mai falala duk wani abu mai daraja duk wani abu mai kaza mai kaza mai kaza bai kai wajibi ba za ce azumin siti shawwal yana da falala azumin ashura da tasuwa yana da falala azumin ranar arfa yana kankara zunubin shekarar ta wuce da shekarar mai zuwa duk bai kai ramadana ɗaya ba kulura man kama ramadana imanan wa ihtisaban qiyamul layl na ramadana duk ta kai sallar azhar ɗaya ba kenan za ka ga mutumin da zai bar farilla ya tafi yana na filfili wannan ya yi bata kankan ba a barin farilla don a ji a yi nafila asali sai an yi farillan ne sai nafilar ta biyu ba duk mutumin da ka ga yana barin farilla yana zuwa ya nafila wannan akwai talbisu iblis a tare da shi Allah ya tsare mu to haka abubuwan suke amma dai batun cewar wane shine khatimu auliya illahi alhalin ba shine mummuni na ƙarshe da zai mutu a wannan al'ummar ba to lalle ilalla wannan magana magana ce ta kanzan kuregi wa min usuli ahli sunnati at-tasdiq bi karamat al-awliya idan aka ce karamat shine abin da malam ya magana ya ce wa ma yujrillahu ala aidi min khawarik al-adat abin da Allah ta'ala yake gudanarwa a hannayensu na abin da ya saba ma al'ada al'adance a nan daga nan kwakungu cikin garin mina kafin ka isa garin kaduna a mota da tafi kowace gudu kakan yi tafiyar awa na awa biyu ko lura da kyau kakan yi tafiyar awa biyu sai mutum ya fita ya dawo minti biyu ya dawo ya ce ya je kaduna ya dawo ga gashi gashi gashi kaga wannan ya saba ma al'adarmu ya saba abin da aka sani kun gane wannan wannan abin sai mu tsaya mu kallace shi shi wannan mutumin da ya faɗi wannan bayanin ya alaƙa shi take da addini idan annabi ne to suna wannan mu'jiza idan bawa ne daga cikin bayin Allah salihi sunan wannan karama idan ɗan tayi marisa ne ta sha kafso ɗansa ne dan wala wanda yake da ba abin da ya shafe shi da addini to suna wannan istidraj da Allah ta'ala ce sanastadrijuhum min haifu la ya'lamun idan a hannun annabi ne sunanta mu'jiza in a hannun bawa ne daga cikin bayan Allah mai rike mai rugo da alqur'ani da hadisi dan kado wani da ce bawa daga cikin bayan Allah ya ce ka aiwa ne aiwa ne ai ai yanzu ma ya daina sallah dan har an yafe mishi kaga wannan ya zama arni kenan ai mai mako kuma ya zama walitaka ai arnanci ya kama shi zaka fahimci wannan a lokacin da Muhammad al-Amin Shankiti yake fassara fadin Allah ta'ala karshen suratul hijri wa abdu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin cewar su baye sun yi riko da wannan waya ko lokacin da mutum zai zai sami yaqini sai ya bar bauta yanzu ya sami yaqinin an karbi ibadarsa shi kenan sai ya daina abin nan kuma ya ya kammala to haka wanda ya zama arne kenan dan Allah ta'ala yana cewa ma sallakakum fi saqar qalu lam nakum min musalli wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al-khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin waɗannan fa ma musu fatu shafi'in kenan kaga in ya dauki wancan yaqini to ga wannan yaqinin shikenan Allah ya tsare mu to wannan ita ce abin da ake kira karama idan kuma ya nemi abin ya faru sai abin ya ƙi faruwa sunan wannan ihana mana ya faru saɓanin yadda shi yake so ya faru Kullum da kyau ya jefa sanda arewa sai ta yi kudu Suna wannan alihanatu Allah ta'ala ya wulakantar da shi dan ya canza mishi a abin da shi yake nufi to idan ka fahimci waɗannan al'amuran da aka ambata akwai al-mu'jiza wacce take bayyana ga annabawa akwai al-karama wacce take bayyana ga bayin Allah na gari masu riko da karantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan ta bayyana ga wanda yake ba abin ba shi da alaka da addini in muka ce ba shi da alaka da yanzu a ce musulmi sai an nemi shaida shi wurin sai an nemi shaida wurin waye gan shi yake sallah in dai musulmi ne a ce dan Allah ba Allah waye waye zai zama shaida zai du yana sallah ai ga daga wannan kawai ko a ce kai sallah ya ce a'a ya ce yayi a ce wai shaida ka Allah ma ya riga ya watsa yayi a ce kawo shaida in yayi sallah ma ya riga ya lalace al'amari har ya lalace irin wannan na kaga sai an tashi tsaye ke nan sosai da sosai to waɗannan al'amura ya zama na mutum yana riko da addinin da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya zo da shi to wannan abin da ya bayyana a hannunsa a tare da shi shi ai kira alkarama Allah karama ma'ana Allah ta'ala ya girmama shi shine ma'anar karama Allah ta'ala ya girmama shi wannan ba wajibi bane ta bayyana akan waliyai kwata-kwata ba wajibi ba ne ɗaya wanda ta bayyana a hannunsa ba tana nuna walittaka shi tafi ta wanda ba ta bayyana ba kenan wanda tashi tafi bayyana ba wai tana nuna walittaka shi ta wanda tashi ba tafi bayyana ba misali wanda ya je kaduna ya dawo a aminci uku daga nan garin mina ba wai walittaka shi ta fi wanda ije ya dawo a minti biyar ba mun gano wannan da kyau da haka ba za a sanya walitaka ta zama ita ce ma'aunin wannan waliyin ya fi wannan wali a wurin Allah ba saboda me ai an ce saboda da yawa akwai waliyan ma da mu'jiza karama ma bata bayyana a hannunsu ba na sai ta nuna kuma su ba waliyai ne? a'a walitaka daban zaman ganta take yi karama kuma daban ubangiji Allah madaukin sarki yana bayyana da ita ne ga wanda ya ga dama wanda ya so kuma ina daɗa jaddadawa za ta bayyana ne ga wanda yake biyayya ga Allah madaukin sarki tintin ba tun yanzu ba tintini magabata suke cewa mu fa inda za mu ga mutum ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf ya taka ruwa ya tsallake kamar yadda kasa ana taka dandanin ƙasa a yi tafiya ya ga ya taka ruwa ya tsallake ko kuma fir ya tashi sama kamar yadda gaga jirgin sama yana tashi suka ce ba za mu taba amincewa da shi ba sai mun ɗauki ayyukansu mun auna su da shari'a in sun yi daidai da shari'a to wali ne in ba su daidai da shari'a ba dan tayi marisa ne ta sha kafsu ba ta gani a kasuwa kasuwar sati sati in ka je me ba ka gani san za ga yan wasa da maciji san za ga yan wasa da biri san za ga yan walawala za ga wani ya ɗauki allura ya sa ta tana ya janyo ta ta hancinsa shi ma ya ce da shi wali ne ko ga ya shiga ta bakin jaki ya fito ta baya ko ba wannan ko ya ɗauki kaho ya haka ya haka ya nuna muku ko ya ɗauko leda ya zazzage muku ya zazzage muku ku ga kuɗi ba ya haka ya haka ya haka a ga sababbin yan naira dubu dubu ba sa yi to su kuma zai kira su me kenan kullum ba ka natsu in ba ka natsu in ba ka natsu ba kar mutum ya je ɗauki kowa da kowa a matsayin wali da zarar wani abu ya bayyana kawai ya zama wali hatta su karan kansu waliyan Allah din da karama ta bayyana a hannunsu ba tana ba da sakon fa bauta musu bane dan masu mu'ujiza ma suwa kenan annabawa mu'jizar ta ba da lasisin a bauta musu ba ma'asumai wa kenan annabawa da mala'iku isma tasu bata ba su damar bauta musu ba asali bai ji abin da Allah ta'ala ya ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzihi jahannam kazalika najzi zalimin kenan duk walitakan mutum walitakar ba ta bada lasisin abota mishi ina fatan mun gane wannan da kyau mutum ne aka je aka tona kabari za a binne shi kawai sai aka ga nono yana ta bulbulowa wani me yake sawa eh to idan garama ce kuma kenan sai a kewaye kabarin a mai alama ta ta daban sabanin sauran kabarrukan da ke makabarta eh a ga za a bauta mai kenan alama ce ta za a bauta mushi kenan wannan shi ne amma bayan mutum ya rasu a cewa an gan shi a bango to kuma ka kiyaye fa ba a taba ganin shi a bangon masallaci ba <laughs> ba a taba ganin shi a bangon masallaci ba sai bangon ɗakunan matan mutane ake ganin shi kun ga wannan kenan ya kamata a duba ya kamata a duba wani a masallaci bangon masallaci ba balle ka ce an gashi a masallacin bangon ka'aba duk babu ba komai za a ce karama ba kun gano wannan da ke ku in mutum ya bi inna rujudu zai bi karama to zai bi jujal domin jujal zai bayyana tsakar rani zai umarci sama ta ruwa ta ruwa zai umarci ƙasa ta fitar da tsire ta fitar da tsire in mutum ya bi shi ba ya bi jujal ya ba halaka kuma kullum yana neman tsari da shi wa bika min fitnatil ya wani mamaci wa bika min fitnatil masih dajjal bala'i ne sai ka dole ka hattara dole ka hattara sosai da sosai ka gani Abdurrahman al-Akhdari a cikin likasirarsa mai suna abin nan abin al-Qudusiyya yake cewa idza ra'aita rajulan yatiru aw fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif inda hududi shar'i fa innahu mustadrijun wa bid'i ya maganganar maganganun waɗanda suka gabata cewar idza ra'aita rajulan yatiru in ga ga mutum hir ya tahi sama aw fawqa ma'il bahari kada yasiru ko ga yana tafiya akan teku dab dab dab dab dab ku kun tsaya kuna ta jiran kwami kuna jiran jirgin ruwa shi ga ya taka ya wuce walam yakis inda hududi shar'i amma shi mutumin bai tsaya kan ka'idodin da Allah ta'ala ya shar'anta ba tilka hududullahi fala ta'tuduha tilka hududullah fala taqrabuha bai tsaya iya nan ba fa innahu mustadrijun wa bid'i shi wannan tintirin dan bid'a ne ubangiji Allah madaukin sarki ya mishi talala ne mai kamar saki ai kun gano wannan ko yawa talala mai kamar saki ai ka kan ga an daura jaki a kafa sai a je can nesa a daure a kafa igiyar sai ta tafiya ya dauka an sake hidore dore ne can jima kuma sai ta sai ya tsaya Allah ta'ala ya sauke ku lura da abin da ya ce izara idza ra'aita rasulan tsiru. in ka ga mutum yana tashi a sama Aufo foka ma'il bahari kada tsiro ko ga yana tafiya a kan teku kada wannan izaka kada kwata kwata ke tsammanin wannan karama ce wa lam yaqif inda hududi shar'i bai tsaya a kan iyakar shari'a da Allah ta'ala ce ba fa hu mustadrijun to wannan ana mashi talala ne mai kamar sake wa bid'iyyun kuma tikiri dan bid'a ne wannan bai zai saka bi shi ba dan abubuwa ne na karama komai a ce karama komai a ce karama sai a ga cewar kawai mutum ma mai karama ma yana da dama ya faɗi wani abu kawai shi yasa mai maraƙi su'uri yake cewa wa yunbadul ilhamu bil ara'i a'ani ilhamal awliya'i yace ana ɗiban ilhama kagan kawai ba kawai ce haddasa ni kalbi an rabbi ko ya an mai ilhamar abu kaza ya ce ana ɗiban ilhama ai watsi da ita kun sa yana za a watsi da ita yace ce bil'ara a sahara inda ba bishiya ba komai dan karke watsi da ita a kurmi ta makale a jikin ganyen bishiya sai ya ce bil'ara a can daji ke watsi da ita yace ni ilhamal awliya'i ina nufin ilhamun waliyai wa qadara awu ba'd man tasawwafa yace da yawa sufaye sun ga haka kenan yana nufin waliyan sufaye da suke da'awa akan haka almin babu wani wali da yake da damar shar'antawa ko ya shar'anta ko ya halata ko ya haramta da zaran ya yi haka to ya zama zindiki yawwa saboda haka ta bashi damar abota mishi ba ta bashi damar ya halatta haramun ba ta bashi damar ya halatta haramun ko ya halatta halas ba ko ya halatta haramun ko ya haramta halas ba duk babu ko da ta bashi dama girmamawa ce da Allah ta'ala mai in ya ci gaba da bautar Allah ta'ala ta zama alkhairi gare shi in kuma yana gani a ah, alhamdulillah dama abin da ake nema kenan to shi kenan gawa kuma yanzu ta zama azaba a gare shi dan an yi lokacin da saboda tsabagen karama har musabaka ta ake yi har rige-rige yanka ake yi sai zama na kawai mutum dole ya zama mishi dole in karya karama ka ta ana ta sallamin sheikh kalbal binti walad ka sallama wa sheikh baki ɗaya kawai yanzu yanzu na ya mayar da mace da aka haifa mai da ita namiji wai ka sallama mishi kawai shikenan kawai ba ka duba ka ga aiki shi ba yayi daidai da Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza to in banda mazhabin sunna babu inda zaka ji ana wannan magana dangane da abin da ya shafi karama bangarori uku ne mutane sun kasu kashi uku dangane da karama akwai waɗanda suka yi inkarin ta kwata-kwata ba su yadda da wani abu mai suna karama ba waɗannan su ne mu'tazilawa da abin nan da aljahmiya kwata kwata ba su yadda da karama ba mun samu wannan bangare kenan wannan bangare da sai ɗaya bangaren kishiyoyin su daidai wa daida su ne waɗanda suka tabbatar da karama baki ɗayan da kawai su ne sufayi kaza ana cewa qala haddathana shimaru amirul mu'minin <laughs> wai zaki amirul mu'minin ya karantar da su wai duk karama ake nema sai ga garin neman karama garin neman wani abu mai suna karama ko mutum ya ji ya tozarta kanshi ka ji shiya suna cewa saboda walitakar Fatima radiyallahu anha ita ce makanta wankan gawa <laughs> kenan sai da ce wanka ta rasu kullura to kenan da ke wanka tara su lokacin da ke wanka ai ba gawa bace eh eh malam sai ga wasu abubuwan da ake fada abun ma sai ga subhanallah alazim yace ayyace nahiya walitakan nan karaman nan ba mun yi magana ɗansu ba lalle ne sai ta bayyana a hannun mutum ba kuma ba lazimi bane ba tilas bane Don ba da nuna cewar shi wanda karama ta bayyana a hannunsa ya fi daraja a wurin Allah ga wanda karama bata bayyana a hannunsa ba ba ta nuna haka kwata-kwata karama ba ta nuna haka balle wani fa cewa da ya ɗaga kafan nan tashi ya take to ya take duk wani wali da ke bayan ƙasa sai aka ce akara makallahu shewa abdulkadir a zamaninsa shi ma ya faɗi haka ya ce shi ne khatimul auliya'i kafa shi ta take duk wani wali sai ba da amsa ya ce shehu abin qadir a zamaninsa ne a zamaninsa ne afdalul auliya illa akwai mu ce afdalul auliya amma shi milladun adam illa nafka fi so tun daga zamanin annabi adam har zuwa lokacin da za a yi busa a cikin ƙaho ai wannan ya sa mabiya ɗariƙar ƙadiriya da ɗariƙar tijjaniya aka dinga kai ruwa aka dinga kai ruwa rana tsakaninsu kafin zuwan sunna ba ai da ba sa shiri ba sa jituwa da sunna ce ta zo aka ce bari a yi taron dangi a gabayanta suka taru baki ɗayansu da sunusiyar da ƙadiriyar da tijahiyar da waye da waye da waye gaba ɗaya suka ɓace shi'a ta zo aka sake haduwa aka yi inna duk rajman bil Allah ta'ala ya so wuce to kenan su ba su suka tabbatar da ita ba tare da an yi la'akari ba da waye kawai kowa karama ce saboda haka har ci hanci ake baiwa me cin hanci in aka ga zaka inkari ya ce to ai kai ma kai ma waliyi ne kuma za ta iya bayyana a gare ka aka ga an ba da cin hanci kenan Duk waɗannan al'amuran dole mutum yi magana a bakinsa shi fa wanda ya faɗi maganar wanda ka duba saboda tsabagen karama akwai wanda ake cewa duk wanda ya gan shi ya rabauta duniya da lahira ko arne ne fa ya rabauta duniya da lahira wani suke ganin ma hata hoton shi in aka gani an rabauta duniya da lahira lura da ke ko ko da waye ya ga hoton ko kahiri ne ya ga hoton to mu hadiya kuma da ma gan shi shi kenan mu rabauta ba sai a ce da mu habiya a yi can can ga suka da Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare mu dole a karanta da mutane sunna mazhabin ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da karama shine mazhabi na tsakiya shi ba mu'tazilanci da jahamiyanci ba shi kuma ba sufanci ba dan sufanci sun tabbatar da ita ga kowa da kowa kuma wacce za ka gane kira mutane sai a ce wa an ga an ga an rubuta sunan Allah sai ta kuma fa an ga gaji mare a sama girgije a sama an rubuta la ilaha illallah to shi kuma fa ko kuma an ga bishiya ta rubuta la ilaha illallah kai ina ka take Qur'ani da Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu da shi yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa a ina ƙara mun da arba'in da biyu har yanzu dalilai ba su zo maka ba har yanzu baka fahimta ba da arba'in da biyar rikon lafi da arba'in da biyar saboda an yi shekara goma sha uku shekara goma sha uku a maka da shekara goma sha nan sha uku da arba'in da biyar har yanzu ayoyin qur'ani ba su isar da kai ba sai kaga mangwal an rubuta la ilaha illallah a jikinsa har yanzu baka gane addini ba sai kaga wani ya bayyana a rijiya kuma wannan abin dirrajin wani bilkai ne akwai wanda shekarun baya da da ake karyar wani ya bayyana nan a barikin sali wani ya ɗibi tawagar shi nan ayari guda aka ana tafiya ana zikiri ana tafiya ana zikiri aka ya je da mutanen ya dawo sai wani daga cikin yan uwa ya je ya same shi a gida ya ce yana tambayi saboda Allah ya ga shehin nan ya ce gaskiya bai gan shi ba ya ce to ya ake kace ka gani ya ce to ai kowa ya ce a gani ya za shi ya ce a? sai ya ce mai yanzu ka dubi dubin dubatan mutanen da suke a bayanka da ka halakar da su don abin jarrabawa ne sai a ce ka gan shi ba ba ka da rabo gashi nan to dole kai maka ce ka gan shi ce ba ka da rabo ka gan shi nan a ce an gan shi a wata a ce an ganshi a wata a ce an ganshi a gajimare a ce an ganshi a bango a ce an ganshi kaza sai a ce ba ka da rabo dole don kara a kore maka rabo sai maka ce ka ganshi kuma wai da sunan karama Allah ta ya sauwaki Shehu Ibrahim yi haƙuri, ina shi Ibrahim ne ku yi haƙuri fa yawwa bawan Allah baya bayyana a masallaci a bangon masallaci sai a wasu wurare yake bayyana dole ne a yi tambayar abubuwan nan mana. A ta su duku duka auliya wa min usuli alin sunna a ta su duku duka auliya wa ma yi jirin ala a yi dihi mai fi an wa il ulumi wal mu kashe fi an wa il ulum a nau'ukan ilimi daban daban wal mu da yadda Allah maɗaukin sarki ike yaye ma mutum abu abu mai nisan gaske tafiyar kilomita wajen miliyan guda ka gan shi a gabanka umar ɗan khattab radiyallahu anhu yana kan mumbari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba, kawai sai aka ji yana ya sariya aljabal aljabal ya sariya jabal jabal ya sariya shi a lokacin sariya yana can na harawand can yankin asiya ana yana jagorantar bataliya guda ta musulmi ana gwabza yaki a daidai lokacin arna kuma sun yi mai kofar rago sun yi wani dabara ta yaki ta yadda kaɗan ya rage su mamaye al'umma musulmi sai Allah ta'ala ya yi masa na Umar ya ga sariya kai tsaye ya ce sariya bu ta dutse bu bayan dutse bu bayan dutse bu bayan dutsen nan shi kenan kuma ya bi ya tsallake sariya yana can ya ji muryarsa Umar dan Khattab yana kan mumbari ka taba ji an faɗa a can ka taba ji an faɗa ba ba ka taba ji an faɗi wannan ba wannan abun kuma ba rajimin bil ghaibi bane wal mukashafat sai na abubakar radiyallahu anhu wata rana ya dubi mai ɗakin sa tana da juna biyu yace abin da ke cikin nan nata ko mace ne ila ko ta haifi mace kaga Allah ta'ala ya yaye mishi shikenan yo bature ba sai bayan kwana 140 yake 120 yake cewa a duba ba <laughs> in yayi sai da aka dauki iya abin da zai iya ganowa shine ya gano watakila a wannan sati an samu juna biyu iya abin da zai iya ganowa ka ce to bokan turai mace ne ko namiji zai ce a ka dawo bayan lokaci kaza kasan shi ba shi da bai sani ba eh, sai dai a ce da shi ya dawo bayan lokaci kaza wa anwa'il qudrati wa ta'sirat da nau'ukan alqudra abin nan ta karfi akan abu da tasiri ko tasirin ko rashin tasiri din misali dubi a fadar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam yace ayyukum ya'tini bi arshiha qabala an yatuni muslimin qala ifritun min al-jinn ana atika bi qabla an taquma min maqamik wa qala alladhi indahu ilmun min al-kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk ka dubi inda annabi Suleiman yake Falastin ka dubi birnin Saba tazarar da ke wurinsa can kasar Yaman ne akwai nisa sosai da sosai amma ya ce zai kawo shi kabala an yartar da ila kafafa kafin ya kafta ido ko kafin ya daga kai haka kaga wannan taka ce ko taka bace yana gaba annabi yana cikin sahabban annabi Suleiman da abin ya faru sai ya ce me haza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur kadu waliyai ashe kenan taka kamar da muka ambata da su jarrabawa ce a ashkuru am akfur wata asirat da kuma tasiri kamar yadda Khalid bin Walid ya ɗibi guba ya sha bata mai komai ba ya kwankwaɗi guba kawai yi gaba ba abin da ce mai eh <laughs> ya ta saka wani shehu a gwada mai a nan saman nan ma ce akwai wani shehu ya kusa suna mai da'awar isma wai shi ma masu ne nan gaban bariki sala din nan eh eh Allah ta'ala ya sauke eh <laughs> ba sai a ɗebo mala'e a bashi ba wal ma'asuri an salif al abubuwan da aka ruwaito daga magabata da suka gabata fi suratul kafi a cikin suratul kafi wa ghairiha da sauran surorin alqur'ani wa an sadari hadhihi al-umma da abin da aka rawaito daga farkon wannan al'ummar sahabbai kenan ba su ne farko ba min sahaba na sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa sa'iri firaqil umma da sauran bayin Allah na gari da ke cikin wannan al'ummar wa hiya mawjudatun fiha ila yawmil qiyama karaman nan tabbatacciya ce cikin wani al'umma har zuwa tashi alkiyama yace abin da aka rawaito cikin suratul kafi na farko dubi ashabul kafi din dubi karama da ta bayyana a gare su karama ta farko ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ba su ɗin din imani innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda mal akwai karama da take wannan ubangiji ya saukar da ayoyi ya tabbatar maka da kai gana da imani eh babu wannan Shekararsu su ɗari uku a lissafin kamariya ɗari uku da tara a lissafin shamsiya ba ci ba sha karama ce ko ba karama ba ce ka gwada zuwa rana ita ba ci ba sha eh ɗaya suna kwanci suna bacci wace jujjuyan su wa nuqallibu nuqallibuhum zata yamini wa zata shimal wa kalbuhum basiqun zira'ihi bil wasit law ittala'ata alaihim law allaita minhum shiraran wa lam unita minhum mar'uba dubu shida da Allah ta'ala ya basu wa rabatna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laƙar ƙunna idan shababa kada waliyan Allah kaji ana faɗan su cikin karamatul auliya can wasu fa yan bana bakwai aka ɗebo kawai ake ta magana a kansu wa ghairiha da wani suratul kafi kamar suratul Namli da muka janyo ɗansu ba mun kawo ɗaya daga cikin almajiran annabi Suleiman ba qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bi qabala an yartafi ilayka tarfuk kuma lokacin da abin ya bayyana ni yace haza min fadli rabbi ai kamata yi kenan duk da ba a rubuta ayi qur'ani a kofar gida mutum yace haza min fadli rabbi ya ƙara shi gaban mana liyabaluwa ne a ashkuru am akfur bi faɗa ku dubi waliyai dubi surata al imran na na maryamu siddiqa annabi zakariya alaihi salatu wasallam yace anna laki hadha قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب dubi juna biyunta da ɗaukan cikin da haihuwar kamar kiftawa da bismillah fahamalatu kawai fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaa hal makhabu ila juz'in nakhla kawai fahamalatu sai ta ɗauki juna biyun shi fa ajaa hal makhabu sai abin nan naƙuda ta tafi da ita ila jiz'in nakhala zuwa ga kututturen dabino shikenan kawai sai haihuwa ki fitawa da bismillah an ɗauki ciki an haihu haka za ga walittaka ga na cikin bayan Allah haka nan cikin tabi'ai akwai irin waɗannan karamomi da suka bayyana cikin tabi'ai sosai da sosai cikin sahabbai akwai cikin tabi akwai akwai silatu bin ashiyam silatu bin ashiyam al'adam al ibn kasir a cikin littafinsa al-bidayatu wa nihaya yake cewa min kibari tabi'in babba ne yana cikin manya-manyan tabi'ai min ahalil basra yana cikin mutanen kasar basra wa kana za fadlin wa war'in mutum ne yana da daraja yana da tsantseni wa ibada akwai ibada wa kunyatu abu sahaba Al-kun alkunyarsa ita ce abu sahaba kana yusalli hatta ma yastati an ya'ti al-firash illa habwa ya kasance yana yin sallah har wani lokacin baya iz zuwa ya haushin fada sai dai da rarrafi amma sunan sun tsaya kawai gefe kawai ba abin da suke sai dai raba aljanna ibadar kuma ka rasa ina ina suke an magana sai an yafe musu an magana sai a maka da madina suke yi mala ibrahim kun je aiki haji kun dawo kwanan nan alhamdulillah kun gan su a can kun yi dawafi da su eh mana tun da sai suke sallar juma'a mala wai kawai mutum ya zauna ya ce wai ka'aba yake sallar juma'a karfe goma a nan shine sha biyu na can juma'a ta gobe in gana da satellite ka kamo karfe goma na nan ka kamo sha biyu a can ka ga me aka fara nuna me za a fara zuwa goma da rabi sha biyu da rabi can kenan sai ga mutum na har goma da rabi kuna tare da shi har sha ɗaya kuna tare da shi har sha biyu kuna tare da shi kai kai wanka ka tafi sallar juma'a shi kuma ya ce ya tafi maka sallar asar dan sha biyu karfe biyu a nan karfe hudu ne a can shi ibrahim za ku hakuri fa dole makarantar da mutane kuna <laughs> akwai wasu ibrahim guda biyu na wasu yi kira shi ibrahim ne da ba ruwa na <laughs> ah! Ja'far bin Yazid yake cewa wata rana mun tafi yaƙi a cikin rundunar akwai sulatu bin a ashe kenan duk da ibada ce kuma barde ne daga cikin barada ya ce akwai sulatu bin ashiyam mun je mun nufi yankin Kabul babban birnin kasar Afghanistan kenan ko can suka yi wajen yada addini kenan yace sun yi wutan wuraren a cikin yaƙi sai suka sauka bayan dare yayi sai aka yada zango an yada zango sai shi silatu bin ashiyam sai ya shiga kurmi in aka ce kurmi shine inda itatuwa suke ga suna ajere gaba ɗaya a reshen wannan ya gaba ɗaya wurin baka jin hasken rana a ciki sai dai sanyi kawai zaka ji ka shiga zaka ta tilawa kenan yace sai ya fita daga cikin dakaru sai ya shiga cikin kurmi shi wa kenan silatu bin ashyam al'adari sai ya tashi yana sallah ya ce sai wani zaki ya gangaro in zuwa in ji ja'afar shi dama yana bin yana bin sawun sani tun da ya ga ya ware sai yake bin shi sannu sannu ya ga ina zai je can sai ya hau bishiya shi ja'afar ɗin, sai ya ga silatu ya kama sallah sai ya ga zaki ya zo kusa da shi zaki ya zo kusa da shi amma bai taba shi ba ana na ana na har bani ashe mu ya sallama da ya sallame daga sallah sai ya ce sai ya ce da kenan da zaki sai ya ce ayyuha sab'u in kunta umirtu bi shay'in faf'al wa illa fatalib rizqa min makanin akhar ce kai zaki in an umarce ka ne ke wani abu yi in kuma kana neman abinci ne je ka samu abinci wani wuri fa wallal asad sai zaki ya kada kai ya tafiyarsa wa inna lahu lazairan tasda'u min aljibal Jafar yake cewa yana ruri shi zakin kai ka ce duwatsu za su rikito ya kama kai ta siyasa Silat ibn Ashir ya ci gaba da sallar shi za samu wannan bayanin a cikin albidayatu wani haya ta ibnu kasir za ka samu wannan a cikin hilyatu auliya illa ta abu nu'aym ba cikin wai tsabaka abin nan karamatul auliya ba hilyatul auliya hilyatul auliya ta abu nu'aym silatu bin ashiyam ya kasance yana tafiya yunwa ta yunwa yunwa ta kama shi yunwa ta kama shi yunwa ta kama shi sai ɗaya kai addu'a yana yin addu'a jumawa kaɗan kawai sai ya ji saukar abinci sai ya ji tafiyar abinci kawai shi ne yana jiwa sai ya ga abinci gashi nan kawai ga abinci ba kuma ya ɗauka ya ce gaba za a su da yawa cikin karamatul auliya ɗaya daga cikin malaman malik bin dinar cikin malaman malik ya zauna yana karantarwa yana karantarwa yana karantarwa sai wani bawan Allah ya zo a guje ya ce mai ɗakinsa tana kan gwiwa ne kenan yawwa haihuwa a'a ba mai ɗaki tana kan gwiwa ba mai ɗaki shi tana da juna biyu yau shekara biyar kuna ji yau shekara biyar ya roƙa mashi Allah sai ce mutane suna so su mai da mu annabawa ne kowa zai ce mai addu'a kowa zai ce mai addu'a sai ya daga hannu yana addu'a ya Allah abin da ke cikin nan nata ya Allah idan iska ce ya Allah ka sace mata shi ta huta ya Allah idan ɗa ne ya Allah ka haifar ta da ita lafiya ɗalibai suna amin amin ba a sauke hannu ba sai ga yaro ya to a guje ya je zamban Allah ya ce ka zo mata ga gata tana kan gwiwa wannan bayanin in ka duba abwaul bayani fi idhar qur'an bil qur'an daidai faɗin Allah ta'ala Allah ya alamu ma ta'amilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad ya kawo shi ba a sauke hannu ba. sai ga wani yaro yana cewa ya zo ga mata can tana kan gura za ta haihu akwai karama sai rigawa in ta bayyana a hannun mutanen kwarai ta zama karama in bata bayyana ba kuma ta zama a hawalin shaytaniya kawai shaydan ne yake bayyana ga mutum kawai ya ce ya ga abin nan Allah ta'ala ya sauna an dade ana karewa litaka sosai da sosai eh? walil asl ko wani wali ne kuma jimin wali ya afi shi bai taba bai taba bai taba yin aji alkhairi ba zai da mutu aka ce wali ne kaji fa in banda in banda can wuraren in banda yana ake tabbatar da wali ta ko ina da ina ya ina zaka samu wannan Abdurrahman al-Akhdari yake cewa قد ادعوا مراتبا جليلة والشرع قد تجنبوا سبيلا قد نبذوا شريعة الرسول والقوم قد حادوا عن السبيل لم يدخلوا دائرة الحقيقة كلا ولا دائرة الطريقة لن يقتدوا بسيد الأنام فخرجوا عن ملة الإسلام لم يدخلوا دائرة الشريعة وأولعوا ببدعة شنيعة لم يعملوا بمقتضى الكتاب وسنة الهادي إلى الصواب قد ملكت قلوبهم أوهام فالقوم إبليس لهم إمام فالقوم ابليس lahum امام عبد mai akhdari yace عبد mai akhdari nace mai akhdari shi yasa yace اول ما ma على المكلف mukallafi ايمانه دن dan اكوي اكوي akwai masu fashin akida sosai da sosai ai ba sai an اه ba ko a ba sai an fassara ba mana isa ya ko yace qadid da au maratiban jalila sun yi da'awar suna da matsayi iri daban-daban mai girman gaske wa shar'a qatta jannabu sabila shari'a kuma sun ajiye ta can gefe guda kuma sun zo sun ce suna da matsayi daban ko ba su kama shari'a ba fara kudinahum kenan kada na bazu shari'atar rasuli sun yi watsi da shari'ar manzo wal qawmu qad hadu an sabili mutanen nan sun riga sun karkace mata farkin daidai lam yadkhulu da'iratul haqiqa ba su shiga da'irar addini ba kalla kwata kwata ba haka ba wala da'iratul tariqa ko da'irar tariqa ma ba su shiga ta daidai ba a kusan ba su shiga ah, abin nan ba ai Lahadi hadin ɗari kenan Allah ta alai sauke lam dubi, bi sayyidil anami kwata kwata ba su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana sayyidil anam ba fa kharaju an millatil islami suka fice daga addinin musulunci lam yadkhulu da'irata shari'a ba su shiga fa da'irar shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da ita ba wa aula'u bi bid'atin shani'a sun cika sun batse da bidiyoyi iri daban-daban in ji ne halari an kusan ba wahabi bane ne ko ba wahabi ne to ba sun ce ba ai halari ne lare mata ta sallah yawwa bishara kuwa ranar asabar ba ta jiwu ba asabar ta sama insha Allah ta'ala za mu fara karatun shi anan tsakanin magariba da isha shi littafin akabari din da izinin Allah madaukakin sarki lam ya'malu bi muqtadal kitabi fata kwata ba su yi aiki da abin da qur'ani ya nuna ba wa sunnatul hadi ila sawabi ba su yi koyi da sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala da sallam ba kad malakat qulubuhum awham rikici rikici da wahani da shaci fadi ya riga ya mallake zukatansu fal qawmu kaga mutanen nan iblis lahum imam iblis shine shine haka ya dinga cewa yace wa qala babu awliya illahi as-salikina li tariq li siratil lahi maratibal jamali ولم يقم بأدب الجلال فأرفضه إن أنه الفتى الدجال ليس له التحقيق والكمال ومن تحلى bi المعالي وبحدود الله لم يبالي ففر ففر منه إنه شيطان مخادئ ملبس خوان yace wa qala ba'du awliya illahi wasu daga cikin waliyan Allah sun ce asali kina li lahi waɗanda suka kama tafarkin Allah sun ce manidda manidda jamali duk wanda yake da awar yana da matsayi iri kaza kaza walam yaqum bi adabil jalali bai kama shari'ar da Allah ta'ala ya turo manzon shi da ita ba fa arfidhu kai watsi da shi annahu lfatad dajjal wannan wani tintirin jujal ne laysa lahu tahqiq wal kamal ba shi da bin kokofin addini ma'ana ba shi da wani abu na addini ba shi da wata sifa ta kamala wa man tahalla bi hulul ma'ani wanda kuma ya dabi'antu ya sanya ma riga shi ta shi babba ne yana da matsayi a wurin Allah wa bi hududillahi lam yubali bai damu da iyakokin Allah ba fasir minhu ka gudu daga gare shi innahu shaytanu shaytani mukhadi'un mulabbisan khawani abubuwan suna da yawa ba sai an karanta sai wani jikon kuma shekul islam bin taymiya yace wasa'ir firaqil umma wa hiya mawjudatun fiha ila qiyamah ila qiyamah da yawa sun ce shekul islam ibn taimiyya a zamanin shi yana da karamomi sosai da sosai da suka bayyana ga abokan gaban shi malamai ko daga jin wannan ilimin ai shi karanta shi kasan karama kullum shi kan shi ilimin karama ce kawai don dududu shekarun shi nawa yayi da maguzawa yayi da kiristoci yayi da yahudawa yayi da shiya yayi da kowace kamiya ne kake gani a shekaru nawa a zaman kurkuku a ina ne a ina ne a ina ne ya yi da azzalaman shugabanni Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara faslun an gama magana karama kenan ko za shiga wata magana ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى wa عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من أصناف من كلام أصناف الناس ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد ولذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية yace summa min tariqati ahli sunnati wal jama'a sannan ka sani tafarkin ahli sunna ka ji shi dan ka cike wasu wuraren da kake da gibin su kun bai wannan da kyau ko ka ji su ittiba'u athari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira bin makarantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a zahiri da baɗi gabanka na zahiri da maganganunka suna bin karantawa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama udurinka na zuci yana bin shi shine itiqadan bil itiqadat wa qawalan bil aqwal wa af'alan bil af'al aqidaka ta zama irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Maganganun ka zartar da abin da sallam ya faɗa ayyukan da iya zama da su za ka yi shine zahiran wa batina zahiri da baɗi kar ya zama abin da kake faɗa a baki na sunna ya sha bamban da abin da ka a zuci wannan baki da ahlus sunna bace واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار da kuma bin tabarkin magabata can wanda yake almuhajirina wal ansar magabata na farko masu hijira na farko da al ansar mutanen madina واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال da kuma bin wasiyar manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yadda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati ku riki sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma ku riki sunnar halifofi shiriyu sunnoni nawa kenan biyu ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunnar halifofi shiriyu to amma sai ka ji wani saboda tsabagen amsul basirati na su salamatu al'afiya sai ce to ai hada qur'ani bid'a ne dan manzo Allah bai yi ba sai na Abubakar bai yi ba sai na Umar bai yi ba sai na Uthman ne yi saboda haka kuma hada qur'ani ai wajibi ne saboda haka akwai bid'a ma da take wajiba sai na Uthman yana cikin al-khulafa'ur rashidun ko ba ciki aikin sunna ne ko ba sunna bane da hakimuwa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa maganar hatimi sistema hau larabci turanci ne wannan yawa eh ba shi ya buga hatimi akai ba ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin je samu wani dalilin kuma wannan hujjatu mun dahi ba al-mahdiyyin waɗanda suke shiryayyu ne min ba'adi bayana ta masa ku biya, wannan sunnar ku yi riko da ita ku riko gangam shi sa ta masa ɗin ya yi ta'addi da ba'un don ka riƙe kada a fastam sik billaji uhiya ila ga ba'un sai ta shiga don ka riƙe gangam amma sai Allah ta ce inna Allah suku samaa inna Allah samaa yawa a samawat ko ina lam yakun samawati al-arba an zula bai kawo ba'un ba don wa zai karba dama ba mai karba yi bai kawo ba'un ba amma abubuwan da ka rike gangam ta masak bi hablillahi wa tabi'il huda wa la taku bid'iyan allaka tuflihu wa addu alaiha bin nawajib ku rike ta ga cira ku ka san cira ne akwai haƙora biyu nan a muƙamuƙanka akwai biyu nan in ka rike da su to balle su sai an yi da gaske amma ga rike da haƙoran gaba to ko laira ce sai a kauce eh to amma ga rike da tirani da ke kan muƙamuƙi shikenan kace sarki Suleiman ne ce ko kashi ne da su ake ake fasawa ka ba za ka dauki kashin ko gurin guntsi ne ba ka so za ka dauki gurin guntsi ka fasa da nan ba ya kai ko kuma dole ka hakuri mana ai ai karatu kuma ya Hausa wai mai gurin gutsi sai ka je ka samu sarkin fawa wa iyyakum muhdathatul umur kashejin ku da fararin al'amura ba ku ba fararin al'amura ku yi nesa da su su yi nesa da ku fa inna kulla bid'atin dalala kowace bid'a da gani bata ce babu wata ce wata musahasana wata bid'a wajiba bid'a muhasana bid'a wacece bid'a wacece ka ji tana wai kullu kulliya da kullu juz'iyya wace ce wace ce duk mandiki ne wannan Muhammad Abdurrahman al-Akhdari ya maga ya faɗa hukuncin mandiki a cikin sullam nashi ya faɗa hukuncin mandiki nan yana da littafi akan mandiki yayi bayani akan shi yace nawawi wa ibn salah mana'a yace Imam Nawawi da Ibn Salah sun hana mandiki wai akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya saboda haka kaga ana ta wasu kame-kame kullu kullu man alaiha fan wa ya baka wannan ah, kullu nafsin za'iqatul maut kaga ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma nan ya ce abin nan ta alama fi nafsi wa la alama fi duk wahayin shedan ne kawai mutum yake yake yake abin nan yayi tsammanin nafsu din ahad irin nafsu din Allah ce yi zai kawo wannan shi ba babu wata babu wata bid'a muhassana yawa babu wata bid'a muhassana babu wata bid'a wajiba duk kullu bid'atin dalala dan muna magana ne kan addini ai yawa kullu bid'atin dalala fanka fa eh malamai duk mutum ne mutum ne wai shi ya da yana bid'a to yake ma kana yi an yi wan zero kenan an yi wan kai ne ma ai wan zero in gaji yana ce to ai kuma kuna kaza ai kuma kuna kaza ai kuma kuna kaza ai kuma kuna kaza to ya yabba shi yana bid'a ne to kai ma kana yi yanzu kenan kowa ya ci gaba shi sa an haɗe magana maulid ya ce kai ma za ka iya yi kai ma za ka iya maulid na kanka saboda wancan din bai samu dalili ba to kada a tsuki za ka ce kowa ma zai iya yi ai babu kaidi kenan na tara wani na ce ya faɗa min yadda ake maulidi ya ce bai gane tambayar ba na ce ya ka ga ban tambaye ka hukunci ba na tambaye ka ne ya ake maulidi ni yanzu ka tambaye ni ya ake babba sallah zan ce maka da safe bayan an yi wanka za a kama hanyar zuwa masallacin idi a wajen gari a yi sallah raka'a biyu raka'a farko bari bakwai hada ta ihram raka'a ta biyu bari shida hada kabara tasowa a yi sallama liman ya juyo ya kallaci mutane ya hudu ba sabanin sallar juma'a ana hudu ba kafin sallah kullu da ke ko sabanin sallar juma'a ana iqama sabanin sallar kaza kaza kaza kaza ce ni zan maka haka sai ce kai magana ya fi karfin sa to ba zai ya fi karfin sa ba zai yawa maulidi ba zai babin da zai ce maka ga yadda ake maulidi ba shi da zarfu babu zarfu babu zarfu zaman babu zarfu makan kuma ka tambaye shi wannan ba wai ka tambaye shi hukuncin maulidi ba ya ake yi ya ba ka curriculum nashi kawai ba zai iya ba ka tambaye shi in ya tambaye ka ya ake sallar asar ai za ka gaya mai da lokacinta da adadin rako'inta tambaye shi ya ake maulidi kawai kai ma za ka iya yi a a yi mun bayani ya ake yi ba zai iya ba ba shi wa na ahlus sunna suna da cikakkiyar masaniya tun daga baki har zuci in mutum bai haka ba to baya cikin ahlus sunna anna asdaqal kalami kalamullah mafi gaskiyan zance shine zancen Allah wa khairul huda mafi tsabtar shari'a huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk wata wata ba shari'a ba manzon Allah bai watsi da ita wallahi wala takum min qawmin talahu bi dinihim fatatu ana fi ahli al hadisi wa taqtahu don wasu kawai zuwa suke sai rasa yadda za su ce mutanen nan marasa yadda za mu da su sun ce mu kawo hadisi mun kawo mun kawo sun ce ra'ifi ne <laughs> ya ce ta kifar kawai ya ji ya ɗebo wasu abubuwa ko ya tafi buguya ya ɗebo wasu abubuwa ko ya tafi mukhtar al-hadis me yana mishi tafiya riyadu salihin me yasa hana mishi tafiya bukhari me hana mishi tafiya at-tajridu sarih me yana mishi tafiya mawafa'u malik me yana mishi tafiya wuri kaza nan kada shi ina shi kuma sai ya zille ina wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificin shirya shi yasa duk wani wanda zai ce maka ga wani abu nashi kyale shi bai zama na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya bari ya je ya halicci halittarsa sai ya ba su ɗariƙarsa sai su amma kai yanzu Allah ne mahalicinka ya turo maka manzo bari kai na manzan ba shi kenan ba in kuma ka samu raran lokaci sai kenan to kana da raran lokaci ne wa abu da rabaka ta ce ka yaqin ai ba raran lokaci yawa wa yusiruna kalam Allah ala ghairihi suna fifita zancen Allah akan zancen kowa dan Allah ta'ala ce man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa suna fifita suna ɗora zancen Allah akan kowane zance min kalami a salafin nas ba za a ce Allah ya ce to amma kuma ai wani ya ce kuma to yanzu ya za a yi ai babu yadda za a yi ya za ka yi ka zauna alam zara anna sayfa yanqusu haddahu idza qila inna sayfa amda min al-asa wa yuqaddimuna huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna fara gabatar da suna gabatar da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala huda kulli ahadin A akan shirya duk wani wanda zai da wata shari'a sai an duba ta ta yi daidai da ta manzon Allah ko kuwa in ba haka ba a kai can ga su gada Wani haza saboda waɗannan ayyukan da suke yi sun mu ahlul kitabi wa sunna ake kira ahlus sunna da ahlul kitabi li akhdhihim bil qur'an wa sunna li akhdhihim bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sun summu ahlul jama'a ake kiran su ahlul jama'a ahlus sunna wal jama'a kenan li anna al jama'ata hiya al ijtima' in aka ce jama'a shine a taru kada a rabu A aqida hali suna kenan a taru kullum su suke neman haɗin kai don su suke da abin bauta guda ɗaya abin bi guda ɗaya abin bauta guda ɗaya shine wa abin bi guda ɗaya shine wa manzo Allah su sallama idan abin bautar suka zama suna da yawa an rabu ko ba rabu ba idan abin bi suka yawa fa an rabu wani zai ce a huce wani zai ce a tsaya da hutawa ba shikenan ba to amma idan abin bi ya zama ɗaya shikenan an yi mata hanci to kuma kallaci kungiyoyin bidiya kowace dubu ɗari ka ita kaɗai sun ce ɗari uku da goma sha uku ce wai adadin mutanen basar wanda kaga wa shaida shahidin da fa min ahliha ba kaga wa Allah ya saka mu ala tariqati Allah kana ma gadaka su karan kansa din ma sun kano kanu tariqa qidada ba ka suka faɗa kunna tariqa qidada kasan shi shugaban masu tafsirin nasu ya ce wai wa Allah zai kamo ala tsarika to shine dalilin tsarika to ai wannan hujja ce akan shi dan su suke da tsariku mabambanta kenan da su ake inda sun da su akan tsarika guda la su kana ma an hada ka kuma tsarika guda yace ta barkin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suke fasali da shi suka dawo na wani kuma ka ji sharadin ta an shiga ba a fita alhalin shi ya shiga ya fita daya ba a kai ma waliyin wata ɗariƙa ziyara nan haɗuwar kai aka nema ko rabuwar kai rabuwar kai aka nema yanzu ya je aiki hajji ya dawo da ya je aiki hajji ya yi sallama ga manzo sallama ya yi dama ya yi sallama ga abubakar ya sake yin dama ya sallama gawa abubakar da umar waliyan ɗariƙa shi ne waliyan wata ɗariƙa ne ta manzo Allah su sallama kenan yanzu da ya dawo sai an da mai eh mana dan ya kai ma waliyan wata ɗariƙa ziyara da ya je aiki hajji. ba ka wannan ku ne in an shiga ba a fita ba a kai wali wata ɗariƙa ziyara ba a shanta ba wannan wa shahida shahidun ne min haliha. ba wai wahabiyawa ne suka ce ba kuma ci wannan ba su ne kenan dan mutum ya yi fatali da iyayen shi duk ba wani abu bane dan a ciki babu imam al-bukhari shi ke da littafi ba kitab birrul walidai ba wannan dan mu shi sa kake ganin mutum sai ya bar sallah mutum sai ya wani saboda a ciki ba a sharɗin barin sallah kawai in an shiga ba a shan taba zunubi mai girma shine shan taba shi yasa dan aiwa mutum su jada dan aiwa duk ba wani abu a ciki duk ba wannan ba su suka faɗa a ciki da su kuma zaka hukunta su Allah ta'ala ya sauke wa dudduha al-furqa sabanin ta haduwa kuma shine rabuwa fa in kana lafzul jama'a ka rasa isman li nafsil qawmil muslimin duk da cewa lafazin lafazin jama'a ya kasance lafazi ne da ake amfani da shi ga mutanen da suka haɗu akan abu guda wal ijma'u lafazin shi al ijma'i da muke magana karka shafa huwa al asl salis shine ginshiki na uku da ake kafa hujja da shi allazi yu'tamadu alayhi fil ilmi wad din wanda ake kafa hujja da shi al ijma' dama al kitabu السنة الإجماع الله تعالى نتي ومن شاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كنن أبدا يبد سابان تبارك ممني نوله ما تولى ونصله جهنم وصار مصيرا شنو دليل أخي إجماعي وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة su ahlus sunna wal jama'a da waɗannan ginshiƙe guda uku suke awu ginshiƙe na farko shine me ginshike na biyu ne me a sunna ginshike na uku ba ashe ba mafarki a ce za ka bude da mafarki ai yi mafarki cewar duk mabiyan shi an yafe musu azumi ko duk mabiyan shi sun shiga aljanna ko ai yi mafarki da ka duk ba ka bude da wannan kai ba da shi mana ba ta da wannan abubuwa guda uku qur'ani da hadisi da ijma'in malamai suke auna jami'a ma alaihin nasu duk abin da mutane suke akai min aqwalin na zantuttuka ne wa amalin da ayyuka batina aw zahira na baɗini aƙida kenan ko na zahiri ayyukan gabai min lahu ta'alluqun bidi abin da ke da alaka da addini eh abin da ke da alaka da addini nan bidiya take shiga to amma saboda ya karkatar da zukatan mutane sai ce ai manzo Allah bai je haji a jirgin sama ba ko kuma kun je haji a jirgin sama manzo Allah sallama bai yi sallah akan darduma ba ko kuma kuna yi manzo sallama bai yi magana da bututun magana ba kun gane ko bai sa kakaki a wajen masallaci ba bai sa fanka a masallaci ba wannan lahu ta'allakum biddi misali menene bambancin na lada a masallacin da yake da darduma da wani ba sai da darduma me bambanci na lada a masallacin da yake da tiles da wanda bai da tiles amma sun sa akwai bambanci tsakanin wanda ya je maulidi da wanda bai je maulidi ba kuma shi da ya ce ya fi kowa sanin tafsiri an shaida shi malamin tafsiri ne ya sake nazarin qur'ani din Allah ta'ala ce yi wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamuna wa yakhluqu yakhluqu wani fi'li ne maudi ne ko mudari'i al mudari wa yakhluqu Allah yana halitta ma la ta'lamuna abin da ba sani ba yana ashe kaga yana halitta a yanzu nan shekara 500 baya ba a san jirgin sama ba shekara 500 gaban Allah ya kai duniya da da hakan ba a san ko me za a zo ba kaga wa yakhluqu ma la ta'lamu wanda ya rasu shekara goma sha biyar baya bai sa ko gudan naira dubu a Najeriya ba naira ɗari biyar fa ko ɗari biyar ko ɗari biyu ko ɗari ɗaya ko naira hamsin shekara goma sha biyar a zai san naira hamsin da ya kuka sauka ko da ya kuka sauka eh, ya ce ko hansar kasan ya yi hansar fa kun ga sai ce min malahu ta'alluqun bid Bidin? ana yi wa mutane rufa ne dan a rikitar da su sai a ce to ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kisa Allah ta'ala ce wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun ana magana abin da ke da alaka da addini kuma a wannan rashin fahimtar na sufa yana shi'a a Najeriya suka shige su suka nuna musu to ai su suka yanke hukunci su ahli su ahli sunna wal jama'a ba sa son ahli baiti ba sa son ahli baiti su shi'a suna son a baiti sai dai sun wuce gona da iri ne to da wanne baya so kwata kwata da wanne yake so ya wuce gona da iri wanne fi? a addini fa duk babu ko daya Allah ta'ala ce ya ahlul kitabi la taghalu fi dinikum ولا تقولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سواء نصارى سواء كاغوانا سبودا Allah Allah ta'ala ya kira su lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila hakan nan yahudawa saboda kin da suka yi ma annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ya tsine musu ya alal kitabi la taghlu fi din ya alal kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u qawmin ya alal kitabi la taghlu fi dinikum ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا صلاة فإنه خير لكم إنما الله إله واحد me suka ce da annabi isa alaihi salatu wasalam sai suka fa ma kana abu tumra asai ma kana ummuki baghiya dubi mummunan magana da suka zingina ma annabi isa alaihi salatu wasalam eh mana ka dubi jumlar ma kana abu tumra asau'in babanki ba mutumin kawai bane a gari wa ma kanat ummuki baghiya yake ba zama kanta take ba ina kika samu wannan dan me kenan suke tuhumata me kenan suke tuhuma annabi isa alaihi salatu wasalam isa Allah ta'ala ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima sai Allah ta'ala ya kira wannan da sunan buhtan wa qawlihim inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah ma qataluhu ma salabu walakin shudiya lahu sai gaba ɗayan su babu abin a ciki amma da yake da can din da shi'ar da nan duk ba harkar addini ake yi ba Allah ta'ala ya ce wal ijma'u alladhi ijma'in da muke magana huwa ma huwa ma kana alayhi salafu salih shine ijma'in da magabata na kware suke a kai. akai da ba'adahum domin bayan su kasura al Saɓani sabani yayi yawa wani fil umma ya yaɗu a cikin al'umma shi yasa yanzu mai sahabbai da tabi'ai suka ijma'i akan shi nan, sai a huta kawai in ba haka ba sai abin ya ta tsayayewa. فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه shekul islam bin taimiyya a wannan fasalin ya jero makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u da ahlus sunna suke ɗabi'antuwa da su wanne ke lalle ilalla eh ana bukata ahlus sunna ya saurari waɗannan abubuwan ya ji su ya ce sun mahum sannan su suwa kenan ma hazil usul duk da tare da waɗancan al'usul da aka ambata a baya wa min usuli ahlus sunna wal jama'a wa min usuli ahlus sunna wal jama'a ba mun faɗe su da yawa ba duk da waɗancan ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar babba ne daga cikin ayyukan ibada al'amari ne da ya tara malamai da wanda ba malamai ba al'amru bil ma'ruf umarni da yin abun da shari'a ta ce abu kaza ne kyau ne da hana abin da shari'a ta ce abu kaza ba shi da kyau abubuwan da shari'a ta ce ba su da kyau ko baki karatu ba ka su kun yi shiru taɗi a lungu wannan haramun ne da wani yi karatu da wani bai karatu ba ya san wannan ba dai ka ganga kana so ba sai ka je bayan la'asar ka je da safe karfe goma me ya aibu a ciki sai ka je lungu ka tsaya ba shi da ke irin wannan bala'i sai sauka cikin al'umma ka ga an yi ana taɗi an manne da juna me kenan wannan da wani i karatu da wani bai karatu ba kowa dole ne a ɗauki wannan matakin a mataki na unguwa kun shiru mataki na unguwa wannan ya saba ma musulunci baki ya saba ma kowane tsari na masu hankali ko a duniyar da ga ne so saboda haka za ga almunkar yana da yana da mudu guda uku ya sanya wani mudu a tsakiyar kayan shi saboda haka in ka zo zaka sai kaya bayan ka rage mai naira ashirin sai ya ɗauko wani ƙaramin mudu yana tsama ya tsaye shi ya shiro mudu. ya mai da shi baka sani ba kai zai ga kamar ka zama wasu ƙomu masu huruna <laughs> wannan duk munkar ne a cikin al'umma a mu'amala dole ne ka a hana waɗannan abubuwa da wani in karatu da wani karatu ba kowa ya san wannan haramun ne wanda ba su karatu ba kada ɗauki komai wai malamai ne suke yi kuma al'amur bil ma'ruf yana da hanyoyi da yawa in littafi ne da yi magana kan abu kaza sai ka ɗauka a matsayin ka na mai kuri a buga adadin kuma da za ka iya ɗauka in ka ne a buga adadin wanda za ka iya ɗauka za ka iya ɗaukan dubu ɗaya dubu biyu dubu uku miliyan ɗaya miliyan biyu haka za ka buga haka ake yi muna da janyo kan hankalin mutane irin waɗannan al'amura suna isarwa kowa in ya je da abin da aka bashi a saudiya sai ya ce hukuma ce ta yi ba duk abubuwan ne hukuma suke yi ba akwai littafi guda da wani zai je ya ce a buga mai adadin alhazai miliyan ɗaya ne ake cewa ko da dubu ɗari kaza dubu kaza sai samu littafi guda a buga adadin alhazai kun yi shiru sai ga duk a raba da shi a fassara da hausa a fassara da turanci da faransanci da bangala da waye da waye da waye da waye da waye haka za ga ana ta bayarwa waɗannan abubuwan dole masu kuɗi su tahi tsaye a yada irin al'amura duk hanyoyi ne na isar da saƙo a sai fili a gidan talabijin a sai fili a kafafen yada labaru na rediyo a sai fili a jaridu a idin da isa da sakonni duk hanyoyi ne na al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar alama tujibu shari'a ku kiyaye akan yadda shari'a ta tsara ba kenan kowa yi a hangen hangensa ba dan abin da ya dauki al'amur bil ma'ruf ga ma'utizilawa kenan da khawarij suka kafirtar suka zana takobi wai dole za su yi al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar Allah ta'ala ce wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mata da maza yara da manya a tashi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ɗarka mata a cikin su maimakon nan dai gidan biki a ta jiran fate ya gama hako a je a ta mai guda ko a ta wa dubba wannan ba a karantar da su a san addini shine wa yarawna iqamat al sunna wal jamaa suna ganin gabatar da aikin haji wal jihadi da jihadi nawa kenan wal juma'i da jumu'o'i wal a'yadi da idi a idi ba da ko yawwa idi da babbar sallah da karamar sallah wannan a musulunci kenan shi za ka ke gani in dai za ka ga babu al'idain ko kitabul idain kenan guda biyu ne karamar sallah da babbar sallah an ka fara tun daga ishimawi, iziya abin nan risala har can an gabata tun daga arba'un hadis har bukhari duk za ga babu salatul idain ne ba akwai babu babu idain ne kawai guda biyu ne yawwa duk wani bakon haure da za a tsallako da shi a tsaya a bakin boda a sanya immigration masu karfin gaske su tare shi kare shi domin kullu da dalala babu wani bakon haure da za a sako na ibada a sa cikin ibada babu shi a sa jami'an tsaro sosai su sa ido kada kakabo wani abu cikin addini ma al'umara tare da shugabanni a bararan Kano au fujara mutanen kware ne ko ba mutanen kware ba waɗannan al'amura ba al'amura ne da za ka yi gaban kanka ba sallar idi za ka yi ta gaban kanka ne ka ce kowa mutsayaci kai kaɗai ne mutumin daidai ba haka ba ne za ka yi jihadi ne ka ce kai ne kwamanda kai ne soja kai ne bada umarni kai ne mai karɓar umarni kai ne brigade kai ne general kai ne major general eh haka ba za ka faɗi wannan ba kenan kaga ayyukansu na alkhairi ana tare da su na ayyukansu kuma ana musu addu'a Allah ya gyara su Mu ku ce amin ba wa yuhafifuna alal jama'at suna kiyaye salloli a cikin jami'i. kenan ba mutum zai gama fira shi bane ya tafi ya je sallah sai bayan ba zai dawo gida ba sai karfe ɗaya na dare ko sha ya tafi fira kullum fira ya dawo ya gaji can sai wajen karfe takwas da rabi zai tashi Allah ta'ala ya sauke ko kuma ya ta hajjuji ya ta qiyamul laili ya hana mishi kuma fitowa sallah asuba me ke suna kiyaye sallolin jami'i Zahar la'asar magariba lisha asuba suna kiyaye su sosai da jikin jam'i. kenan ba wai mutum ya bar azhar sai uku da rabi la'asar sai rana ta ja magariba sai ya gama ci abinci hada ta da lisha Allah ta'ala ya sauke su mata ba a magana sai an ta mata ba sai an kira sallar karfe biyu tukunna sannan za su ce to bari a shirin sallah kaga har karfe uku ba su sallah ba ita kuma magariba dama sai sun gama abinci za su yi to watakila kuma mai tuwon dare ce da buzuzu take ci sadan duk mai tuwon dare ya ci da buzuzu sai ga can sallah Allah ta'ala ya sauyi wa yadinuna bin nasihati lil umma suna yin addini da yi ma al'umma nasiha ku kiyaye akwai bambanci tsakanin annasiha da alfaziha in ka kira mutum a gefe kai mai nasiha ka ji hankalin shi suna wannan annasiha in ka zo bainar jama'a ka ce wani abin da kai baka kyauta wani suna wannan alfaziha yi shi kai kamar yadda ka sa akwai hanyoyi da kake bi na samun kujerar umara ko kujerar hajji irin waɗannan hanyoyin zaka bi ka ganshi don kuma kai mai nasiha ka ji hankalinsa kun yi shiru wa ya duna ma'ana qauli sallallahu ta'ala a wasallam suna kudirce a zuciyarsu ma'anar faɗan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare da ya al mu'minu lil mu'min mummuni al aljinsiyya al istighraqiyya mummuni ga mummuni kenan wannan mummunin a Najeriya ne a Nijeriya yake a kamar yake a Ghana a Ivory a Pakistan a London a Amerika, a Germany a rasha Muminu, lil mu'mini mummuni da mummuni kal bunyani kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dahu yana karfafan sahi da sashi ka lura an ka cire kusurwar arewa ya kake ganin haka iska kujerar abin nan faɗuwa za ka yi ka duba bayan kadar Allah madaukakin sarki in haka gini aya kai linta ba a sa lintar ba eh sai ga amma haka daure ya gama daurewa yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka asabi'ahu bayna asabi'i ran sallama ya hada yatsunsa zai ya nuna a dan fare suke mummuni da mummuni babu wani mummuni da zai iya wadatuwa da mummuni saboda duk da ya shiga mummuni yana yana da wasu laifuffuka za a dinga jan hankalinsa ana jan kananansa dan ya bari wa qawli sallallahu alaihi wasallama mafal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama jasadi idza ishtaka minhu tada'a lahu sa'irul jasadi bil umma wa saha hakan nan fadin manzo Allah sallallahu da yace masal mu'minina fi tawaddihim kwatankwacin mummunai a wurin san juna wa tarahumihim da ƙaunar juna wa ta'atufihim da tausa sama juna ka salil jasadi kama cin jiki ne wai fa a garin nan fa a ƙasar nan an saba da in mutum ya tashi a masallaci ya ce don Allah shi matafiye ne a taimaka mashi sai a ce kaga wancan masallacin ka je wancan masallacin ko ba ke ba to wannan masallacin da ya tashi ya ce su taimaka ba ne ba ne su babu tausasayawa a jikinsu ne babu ruhi na tausayawa ne a cikinsu to amma kai mamaki sai ga ga idan aka dan aka dauke wuta babu fanka sai a kwaso tarbarmi a cikin masallaci a sallar jami'a a waje ina ina abin da yake wannan wai gari ya dan yi zafi ko dai haka kawai sai a kwaso tabarmi daga cikin masallaci sai liman ya huce a gefen za ga sai ka leka masallaci ka ga kowa a ciki wai ana jami'in a waje ba haka ake yi ba mummune da mummune suna taimaka ma juna suna jin kan juna ruha ma ubainahum tarahum an sujjadan yadda gona fadala min mu ridwana kama sal jasadi kamar jiki izash ta kaminu ubun idan wata gaba ɗaya a jikin ɗan adam mai ɗauke da gabai nawa eh? mai ɗauke da gabai da yawa idan gaba ɗaya sai rashin lafiya ta da'a lahu sa'irul jasadi sai ga sauran jikin gaba ɗaya ya ɗauka bil da zazzabi wa sahari da rashin bacci saboda me Allah ta'ala ya kiyaye a tambayi mai ɗan kankare a ji labari a tambayi mai ciwo ba wata gaba a jikin mutum da zaka ce wai ta ce an taba mutum yake jin ciwo suka je ce yadda ya ga dare haka ya ga rana kuma alhalin gaba ɗaya ce amma gaba ɗaya jikin ya amsa to haka ake son mummune in aka taba ɗaya an taba ku duka wa in kana a cikin ku akwai mai imani matakala farko akwai mai imani na biyu akwai mai imani na sama kullum da yake ko kuma kowa ya riga ya san ahalu suna sun tabbatar da wannan ko a zaɓe sun ce in aka zaɓa in wata jam'iyya ta tsayar da mai ɗa Allah uba Allah ruhi Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki wacin jam'iyya ta tsayar da ɗan ɗariƙa duk maza ba Allah suna shi na zaɓi ɗan ɗariƙa wannan rikicin mu ne na na cikin gida kun gano wannan da ke ko amma da bakin shi fa da bakin shi ya faɗa ba wai wani da bakin shi ya faɗa ya ce akwai akwai masallaci akwai masallacin musulmai akwai masallacin kiristoci akwai masallacin duniya ce dai to haka mummuni ake so wa ya'muruna bis sabri inda al bala wa shukri inda al raha wa rida bi murr al qada wa yad'una ila makarim al akhlaqi wa mahasin al a'mal ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويأمرون بالصبر عند البلاء أهل السنة والجماعة سنة يوم أمني دين هقولي كي هقولي ألوك تند بلاء يسوكا سيكا أنا تيوا أجاء مي جاجي kaga an tashi al'umma guda masallaci guda al'umma gaba ɗaya tashi kaga gaba ɗaya kowa Bikin shi ya ɗauka ka yi haƙuri haka Allah ya ƙaddara ya san Allah ya ƙaddara ɗin amma ana faɗa ne don tunasarwa wa shukuri inda raha da kuma godiya gode ma Allah lokacin yalwa ce ka gode ma Allah kai wani ka gode ma Allah Allah ya maka kaza Allah ya maka buɗi Allah ya baka zuriya ka gode ma Allah ka san duk ba ɗauka wannan a matsayin ni'ima shi dai abin da ya ɗauka ni'ima kawai kai tilin dukiya amma ina laifi Allah ta'ala ya bashi ya'a wannan alƙali wannan lauya wannan ɗan sanda me laifi a ciki eh? ga wannan malami ga wannan yana jan rahabiya ga aƙida ga tafsiri ga adab in ya fara muhafafatun bai ba'u ghayra mufabatin tara'ifuha masqulatun kasa janjali warrida bi murril qada suna yin mutum ya yi haƙuri, mutum ya yarda da abin da Allah ya kaddara ka yarda haka Allah ya kaddara haka za zaka tsara cewa warrida da yarda bi murril qaba da ɗacin abin da Allah ta'ala ya kaddara wa mutum yake jin akwai daci amma kar ka manta fa zunubin shi ne yake kankaruwa fa mun karanta shekaran jiya fa ko kaya mutum ya taka mutum ya za ga wani abu mutum ya gatsa sai ka ji kamar yana tauna wani abu jarrabawa ta yi jarrabawa ɗacin ya yi ɗaci ka ji mutuwa malam mutuwa tana da maye sai ka rasa da wanne ya da wanne yake arewa ke jin ɗacin mutuwa ko ba ka ake ciki ba da wani irinsu da wani kenan a rayuwar da ake marasuwa sai ka ji ya ce kwata-kwata shi ya manta ma bai ci abinci ba kwata-kwata bai ci abinci ba sai ka da an ce ka yi haƙuri mutum ya yi haƙuri bi murar ƙaba wa yad'una ila makarimil akhlaq suna kiran mutane zuwa ga kyawawan ɗabi'u wa mahasinil a'mal da kyawawan ayyuka kuma kada mutum ya kira wani ya ƙi ya ayyuhal ladina amanu lima تقولون ma لا تفعلون كبر مقتا inda Allah an تقولوا ma لا تفعلون ya za ka ce da mutane su tsaye da sallah baka tsayawa sai a ce ai su malamai ne ba a biya ta tasu baka sanya za su gana da ubangiji ba haka zaka ji malaman su ba suna faɗa musu suna nuna musu su daban ne su ma daban ne Allah ta laisa mu. ya ce ai su malamai ne baka san da wani yare za su gana da Allah ba kai dai ta kanka wannan kar mutum ya kuskure ya shiga cikin irin wannan wa ya taƙidu na ma'ana ƙauli sallallahu alaihi wasallam suna ƙudurci ma'ana na faɗin arawa sallam da ya ce aka malul mu'mini na imanin wanda ya fi mummuni cikar imani a hasan hukulukan wanda ya fi fi kyawawan ɗabi'u a hasan hukulukan wa khaliƙin nasa da hulukin hasan wa yandubuna ila an tasila man aka wa tuhfiya man haramaka wa ta'fuwa amman zalamak wa ya'muruna bi birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك ويندبون صناعين كرع سؤال السنة با صناع كرع إلى أن تصل من قطعك أكن كسادة واد وندين كمكا إيه إذا كان gamba ديكا كرع tunda ita dariƙa ba a ziyartar waliyin wata dariƙa shi ba kaga an wani an yi watsi da ita ke ahlus sunna ka sadar da zumunci ga wanda iya yanke maka shi baya zuwa wurin ka to shi dan a to yanzu kenan wanda ya zo shi wurin shi zaka je ya zama biki kenan balle a ce lai ce ya an kawo da aka kawo sai da ka jinjina nashi shi ma kace ce to a yanko zai to me kenan kai ai bai ba kenan wannan ba haka ake yi ba saboda haka ka sadar da zumunci ga wanda yanke maka ya daina ziyarta ka sai ka kai mai ziyara ya daina kiran ka sai ka kai mai sai ka kira shi amma tunda ba zai kira ni ba ni ba zan kira shi ba me kira ake haka wannan fa ahlus sunna ne suke kiran wasu akan haka kenan su sun dabi'antu akan haka din eh ba wai kawai mutum ya dinga cewa sunna sunna shi kenan ba fa a'a sunna ba ta tsaya ga gemu da dage wando ba da sallah karfe ɗaya ba su kenan ba ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من بالله واليوم والكتاب والنبيين المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين da kyau ko sunna ta zama kaulan wa fi'lan wa atiqadan wannan manhaji na sunna a tahi tsaye sosai da sosai kuma wannan amma dan sai da je an ce to kai me za ka yi me kake nema kuma wani kenan an yi bako sai aka ja su gefe guda su na daban ne an yi musu jawabi ana musu jawabi ne na musamman na khawasul khawas da aka ba su abun mamaki yayi mamaki sai ce kai Allah ya datar da mu sai mai musu jawabin yace wace dacewa kake nema kuma kana kan dariƙa kana dariƙa wani wace dacewa kake nema sai ya wuce da faɗa ɗaya kiyaye ce tun daga ranar ko dai ɗan rakiyar ko shi da abin ya faru ya ce tun daga ranar ya bar ɗariƙar kwata-kwata ya bar kayan kayansu a tun daga ranar ba a shi kenan kuma ya bata to wace rasha yake nema to haka kenan ba a zabarar da mutum ya riko da addini ahlus suna su suke jama mutanen su kunne na farko su yi riko da waɗannan abubuwan na biyu su kira wasu su zabiyantu da waɗannan karka ce alu suna sai ku iku me kina ka yi ai bai wani abu kenan ai yanzu ana fafutuka waɗanda ba bata gai gare su ba ko ta gai gare su a baibai ya za a su gane daidai amma kuma muka tsuke shi muka ce sai mu imu me kina ka yi kuma an yi tsalle an dira inda aka yi tsalle kenan Ku lura ke ko ana sa abin ya faɗaɗa ni. sidi za ka raba karka alu suna shi ku yi da shi sai dai la zabi imanan ma imanihim sai a raba ma wasu wato tiya man harama ka ba wanda ya hana maka abubuwa ne masu ƙarfin gaske wanda ya hana maka shi za ka ba kawai sai ka tura mai recharge card kawai na ɗari biyu wani ne kuwa sai ya kira ka bai kai ka turo ka yi ba tsaye ce a ah, wallahi kawai ne na turo maka shikenan ta ba haushi kaga ka ba da zama surukin sa eh to wa an man zalamak ka yafiya ga wanda ya zalunce ka khudh al-afwa wa amur bil urfi wa arid an al-jahilin wa ya'muruna bi al walidain suna umarni da abi ai biyayya ga iyaye ahlus sunna wal jama'a suna suna kira da ai biyayya ga iyaye duk tarihin da ka ana cewa wani ya sai nono ya ba wa ce ya ba na ka tambaya ina aka yi abun zai ce a Zariya, in ga je Zariya a ce a kaduna in ka kaduna a ce a shadauro in ka je shadauro a ce a kaza kaza kaza a ce a kaza kaza duk da man bilgai ne. sabanin birrul walidai shine al-uquq saba mai iyaye akwai daga cikin magabata wanda mahaifiyar shi ta kira shi ya daga murya sama da muryarta ya je yanta baiwa guda biyu ya ga yayi laifi yayi sabu Don ya zama mashi kafara amma sai ga wani iyayen shi ba su suke juya shi ba abokanan shi ne abokanan shi in sai ga dama su hana shi kwana a gida in sai ga dama su sa shi ya ba iyayen shi in sai ga dama su hana shi ya ba iyayen shi su suke ce da shi yayi kaza yayi kaza abokanai fa rana tsaka anal mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktabi Eh, wani kuma Allah ta ya sauki iyaye birin walidain ba tsayawa yi musu shi ne fa birrul walidain ba Ba kiyaye wannan sosai da sosai dan ana hada wake da shinkafa an ɗauki ne shi ne ka tsaya ka durƙusa musu amma ka kare mutuncinsu ka kare kai musu addu'a suna raye kai musu addu'a bayan suna raye duk ba ɗauki wannan birrul ne ba akwai mutumin da baban shi bai samu ake cewa baban shi bai samu ragon layya ba ya hada giran sama da ta kasa sai sai ji labarin ɗan shi ya sai ma budurwar shi ragon layya na naira dubu arba'in labarin ya zo ya fito kwar gida ya zo ya zauna yana jiran shi dawo da ya dawo taki kusan hamsin ya cire takalmi ya durkusa tukunna ya gaggo doguwar sujada daga can ya taho ya zo ya zauna ya yi mai abin da zai mai ce to shikenan shine an yafe mashi wai ya durkusa shikenan ba dan Allah malam ka ji wasu abubuwa me ke me aka a cikin nan kwata kwata durkuso baya ciki saboda bankara ayoyin qur'ani sai a ce ya Allah ya ce wa kasu sana haka liman liman aka minal mu'minin da wa ake wa kasu jana haka ka durkusa ga mummune kenan kenan manzo sallallahu alaihi durkusa ma Abubakar da Umar da Uthman da Ali daya na biyu kuma sai a ce to ai nabi Yusuf wa rafa abuhi alal arshi wa kharu lahu sujjada iyaye ne suke mawa da kenan yanzu na sama ne zai ma a ah, to ana nan da har yanzu hujjatuhum dahiba kenan wasilatul arham da sadar da zumunci yan uwa a sadar da zumunci wallahi a tashi sadar da zumunci wani in ya shigo birni shi kenan kat da yana zuwa duk bayan wata uku ya zo sai sallah sallah ya zo sai aike aike shi kenan ya dawo birni ya auri yan birni shi kenan ya batar da gida ya koma kawai ya ce sai dai a ce da ya zo duk wata uku aka zo sai shekara shekara da zai je karamar sallah ya je babbar sallah ya zo sai dai je daya ba ya je dayan ba ya zo da ana zuwa da yara ya zo ba shi kenan yanke alaka da iyayensu yan uwa babu aike daban babun kira da waya daban babun kaje da kanka kuma daban kar ka taba jin cewa wai yanzu ina je me zan basu kana tunanin me za su baka kenan wa nam wa husnul jiwar da da kyakkyawar makwabtaka wal ihsani ila litama da kyautata ma marayu wal masakin da miskinai wa bin sabil da matafiya wal rifqi bil mamluk da tausaya ma duk wanda aka eh na karanta shi wa rifki bil mamluk da tausa sama duk abin da aka mallaka duk abin da ke a hannunka sawa'un dabba ce sawa'un mata ce sawa'un kanne ne sawa'un waye a hannunka waye a hannunka sawa'un yan aiki ne ana tausaya musu kar ka dora mishi abin da ba zai iya ba kar ka dinga daka musu tsawa kar ka dinga kaza kar ka dinga kaza kar ka dinga kaza yan aiki da Allah ta'ala ya baka su kana da yan aiki a shagonka ko a ofis ɗinka su talatin su arba'in ba gagari Allah ta'ala ba wata rana reshe juyi da mujiya amma shayi akwai ma'aikatar da wani ya je aka ɗauke shi aiki a matsayin a takardar secondary school yana gadi ana nan ana nan sai ga an manna takardar masu digiri su zo za a shige za a ɗauke su wani aiki dama yana da digiri sai ya ɗauko takardun digirin sai ya shigar sai ya interview ya ci ofis ɗin da yake ma mai aiki mai ofis ɗin share-share da waye da waye sai ya zo shi ne daren dam a kan kujerar man al'amurra ga sanin masu tarin yawa amma gana zaune da mutum da zuciya ɗaya ba da zuciya kenan kawai sai aka ta abin shiru abin ya yi bambar ko namijin suna hajara وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أهل السنة والجماعة سنة هنا عن الفخر البهري أهل السنة فاسع الفهري كما سنة هنا يا الفهري لما الله تعالى باسا بالفهري والخيلاء دجيجي دكي والبغي دتأدنشي ko na mutunci ko na al'umma ko yaudara ko waye kwala da ji da isa alal halki ga halittu bi haqqin obi bi ghairi da dalili ko ba dalili yanzu akwai wani dalili da mutum yake da shi da zai girman kai babu wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq suna umarni da manya-manyan ɗabi'u wa yana hauna an sassafiya suna hana munanan ɗabi'u munanan ɗabi'u mutum ya munanan ɗabi'u dai ga sunan ba sa cikin ma'ana almuru'a duk abin da yake mutunci ga al'ummaku ku lura da kyau duk abin da yake mutunci kyakkyawar shiga ga al'ummaku wannan shine abu na musulunci a arewacin Najeriya mecece kyakkyawar shiga eh riga da wando da hula an ka da abin nan ka sa gariya ka fahimci wannan da kyau ko a kuma riga da wando din ba ta ba riga daban wando daban ba haka ba a'a ka sa riga da wandonta ka kama hula ka kafa ka sa takalmin ka sa abin nan amma wani sai ce sai ga mutum ki kama a gaban sallah ba shi da hula wai kai magana wai annabi ya sa hula wai kuma sai da awon sunna ma ka garran ka gashi ran kwalelan kai wata girma yayi aski ka ko hula babu wannan ba sa cikin kyawawan ka ji mutum gidan shi ana ashar kamar gidan maguzawa da ɗabi'u ne irin waɗannan ana karanta da kyawawan ɗabi'u wurin cin abinci wurin mu'amala wurin kaza wurin kaza wurin kaza wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairi fa inna ma hum fihi muttabi'una likitabi was sunnah wa tariqatuhum hiya dinul islam alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallama wa kullu ma yaf'alunahu duk abin ma yaqulunahu duk abin da suke faɗa da baki wa yaf'alunahu suke aikatawa daga bai min haza na waɗannan bayanan wa ghairihi da sauransu fa inna ma hum fihi muttabi'una li wa sunna duk waɗannan suna bin qur'ani da hadisi ne ba wai suna yi ne da molanka ba ba wai da kitabu ra'asu ba wa tariqatuhum hiya dinul islam tafarkin su tariqa su ita ce musulunci eh <laughs> ba yan maroka ba ce ko yan senegal allazi ba asallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallama wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko da shi Na sai ka ce to menene dariƙar la ilaha illallah ce da salatu annabi lakin lamma akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam annahu satafriqu satafriqu ala wa 73 firqa kullaha fi an Nari illa wahidatan wa hiya al-jama'a sai dai lokacin da sai dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa lalle al'ummar sa za ta rabu gida 30 gida 73 duk wuta za ta yi sai daya gida 70 da uku duk wuta za ta yi sai daya nawa ne za su wuta kenan 72 wahiya illa wahida wahiyar jama'a ita ce aljama'a wa fi hadisin a wani hadisin aka ce to aka ce ya rasu ne wace ce wannan guda ɗayan ya ce hum su ne man duk wanda ya kasance ala misli ma alaihi yawma ashabi akan abin da nake akan shi yau ne da sahabbaina duk wanda ya kasance akan su to shine yake akan jama'a ko da shi kaɗai ne tallin tal inna ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifan wa lam yakun ko da shi kaɗai ne shine aljama'a صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المعفورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين والدين أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم la tazalu ta'ifatu min ummati alal al-haqqi mansura la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum ta taquma sa'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace saboda waɗannan hadisai guda biyu na al'umma za ta rabu gida nawa saba'in da uku duk gaba ɗayansu ‘yan ne in banda ɗaya ma'ana saba'in da biyu duk wuta balbal ne ƙwaya ɗaya ce akan daidai aka tambaye shi ya rasulallah wacce ce wannan ɗayan kaga sai bai ce tawa ba bai ce taka ba sai ce ma ana alaihi yawma wa ashabi abinda ni da na nake akan shi yau kenan sai mu ɗauko qur'ani mu dauko bukhari mu dauko muslim mu dauko abu daud mu dauko ibn majah mu dauko muwaffa mu dauko nasa'i mu dauko mu duba mu ga me annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai a rana shi da sahabansa. a ajiye nawa a ajiye naka ba shi kenan ba ya zama hujja to amma dai zaka ce na shehin ka ya faɗa ni kuma zan ce nawa ya faɗa an rabu ne ko an an rabu Allah ta'ala ya sauki yace to da Annabi sallallahu ya faɗi wannan saral mutamassikuna bil islam al mahab sai ya zama na waɗanda suke riko da tsantsar musulunci al khalis an shawbi wanda yake tatacce babu wani barbadi barbadin bid'a babu wani barbadi barbadin kura akan shi tsabtatacce tataccen musulunci waɗanda suke rike da shi hum ahlus sunnati wal jama'a amma duk sauran za ka ga ko da akwai musulunci akwai wani ga akwai kura wani ga akwai tako wani ga akwai laka akai wani ga gadi yayi gansa kuka ma su ne ahlus sunna su suke rike da tsaftataccen musulunci su suke da dakaru na ciki da na waje a kare na waje kada ifita a datsa na waje kada ya shigo kada mutum ya ɗebo wani surkulle wanda ya shirka wata bida ya shigo da ita musulunci kada kuma mutum ya ɗauki abin da yake musulunci ya fitar da shi waje kisa suke da laulal isnadu lama laqala man sha'a ma sha'a inda ba din za a ce kai faɗin isnadin ka ba da kowa ya faɗa abin da ya gana wa fihi musaddiqun ya zama a cikin ahlus sunna wal jama'a akwai asuddiqun masu matsayi wanda yake daga wannan matsayin sai na annabta wa shuhada a cikinsu akwai shahidai wa salihun daga cikinsu akwai salihan bayi wa fihim a alamul huda a cikin wa minhum daga cikinsu fa akwai a alamul huda manya-manyan fitulun shiriya wa masabihu juja da manya-manyan fitulun da suke haska duhun dare shine a duja duhun dare suke da fitulun da suke haska duhu ka a koro maka bayani a koro maka haddasa a koro maka ayat qur'ani a fassara maka a dora ka akan tafarkin daidai ba wai akan tafarkin shi ba shi ahlus sunna zai ce maka ga in zikiri ne ga na manzon Allah in aiki ne ga da manzon Allah yi kenan ba wai sai ka bi shi ne zaka gane manzon a'a zai hada ka ne da manzon Allah kai tsaye su kuma duk wata kungiyar bid'a a'a ba za ba za hada ka zuwa ga manzon Allah ba a'a sai ya hada ka da su ya ce wannan shehi wannan salati ya yi shi ya miƙa shi ga shehu shehu ya miƙa shi ga ya miƙa shi ga manzo manzo ya miƙa shi ga jibrilu jibrilu ya miƙa shi ga zaki an yi bisa wannan su ulul manaqib al ma'thura ma'abota darajoji da aka ruwaito wal fada'il al mazkura da falala wacce ake ambata eh Eh? da falalan da ake ambato wa fihimul abdal a cikin su ne ba ake samun al abdal manya manyan malaman da zaka ga wannan yana rasuwa wannan yana tashi dan tabbatar da bid'a dan tabbatar da sunna da riga da bid'a da yin kulikulun kubura da bid'a bal naqzifu bil haqqi ala al batili fa yadmuhu fa idahi Allah ta'ala ya ji kamalan jafa Allah ya rahmshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya haska kabarinsa Allah ta'ala ya albarkaci abin da ya bari wa a cikin fa'alu sunna ne ake da a immatu dini jagorori na addini sai ka zance qala al-imam al-bukhari qala imam malik ibn anas qala imam shafi'i muhammad ibn idris kowanne imam ne jagora ne waj'alna lil muttaqina imama jagorori na addini ajma al muslimuna ala hidayatihim musulmai baki ɗaya sun yadda akan waɗannan kan shiryayyu ne kun shiru zaka ji zubbi da shi ya da imam malik ibn anas malami ne to amma shi ya san nayi sheshin ba wai ijma'i ba ko kiyasi ma ba ima dan abin da zai nuna maka mabiya wata dariƙa da ba ta shi ba ba ce da ba balle kai na waje da baka cikin kowace wa hum ta'ifatul mansura sune tawagar da take a bat taimakawa allazina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wanda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace la tazalu ta'ifatun min ummati da ɗai tawaga ba za ta gushi al'ummata ba alal haqqi tana kan gaskiya mansuratun wacce za a taimakawa la yadurruhum man khalafahum wanda ya cutar da su wanda ya saba musu baya cutar da su wai ya saba musu yana kan bid'a baya cutar da su ah, to wani irin taron dangi ne ba ai ba an yi na kusa an yi na nesa yanzu ne kiristoci ake haɗawa an ce kiristoci ma sun fi ahlus sunna dan kiristan ana maulidi yana ɗebo ruwa ya bayar amma shi wannan ranar da ake maulidi yake eh, eh, abin nan ko ruwa baya bayarwa to kirista kuma zai hana shi ba da maulidi ba da ba masu maulidi ruwa dan ya ba masu kirsimeti ah, me zai hana shi ba da ruwa saboda ka wanda ya saba musu baya damun su abin da yake a kai shine zama da sun saba ma Allah shine kawai damun su amma wani ya zai ka yabanka ba zai kara mushi ba cewar bai maka daidai ba ba zai sa ya ja da baya ba kun lura da ke ko yawwa wa man khazalahum wala man khazalahum ko wanda ya tabar da su wanda ya kunyata su ko ya musu wani abu duk ba abin da zai sa su ja baya hatta ta koma sa'a har alkiyama ta tashi wannan fa'ifa wannan tawaga wacce take rike da musulunci tsaftataccen musulunci tatacce ba kamiyaniya babu kaza babu kaza sai ta kai har zuwa ranar alkiyama ko da ko su uku ne ko su biyar ne ko su talatin ne ko su dubu ne sun sun kai da awon manzo Allah sallama sai ta hantsi kun lura da kyau ko da awon manzo Allah sai ta hantsi dan shine khatimun nabiyyi wa imamul mursalin sai ta hanzu. abin ba ga yawa ba ne abin da yake ga daidai ne nas'alullaha an na minhu shekul islam ibn taymiya ya kammala mu rubuta mai littafi yanzu kenan zai wuce yace muna roƙon Allah Allah ya sanya mu daga cikin su wa Allah yuziga qulubana ba'da izhadana kuma kada ya karkatar da zukata mu bayan ya shirya da mu wa ya habalana min ladunhu rahmatan kuma imana baiwa ta rahama ta musamman daga gare shi innahu huwa tawwab innahu huwa wahhab lalle Allah shine mai yawan baiwa mai yawan kyauta Allah ya mana kyautar rahama ta musamman daga gare shi wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa sallallahu Allah idadin tsira ala Muhammadin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da jama'ar gidansa in jiwa in ji ibnu taymiya ya rufe da wannan amma sai da an cewa ibnu taymiya baya san ahlul baiti baya san baya san kaza baya san kaza wa sahabihi da sahabansa wa sallama tasliman kasira da aminci da amincewa mai tarin yawa alhamdulillah rabbil alamin Allah ta'ala ya ji kan ibnu taymiya Allah ta'ala ya rahamce shi Allah ta'ala ya gafarta mishi alqabi ridaddin da aka rubuta mishi wannan Allah ta'ala ya gafarta mishi nan ta sanidiyar shi ne muka samu Allah ya rahamshe shi Allah ya ji kanshi da gafara duk waɗanda suka taimaka wurin wanzuwar wannan karatu har zuwa yau din nan da kammala Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi jagororin wannan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi tun saura sati ɗaya suka ce to yanzu me ake nema a masallaci dan sun ga daura ta kusa me za a canza me za a ƙara ina za a yi kaza ina za a yi kaza Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi duk wani wanda yake da ta cewa taimako na ungwa kai na karɓo na unku Allah ta'ala ya yi mana ya samu mu tarayya a cikin ladan baki daya duk wani wanda ya taimaka Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya taimaka mana baki daya Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya amfanar da mu su Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yanzu mun kammala alaƙiratul wasitiyya a darasi goma sha hudu mun gane wannan da ke ko a darasi goma sha hudu wannan littafin da ke hannunmu jami'u mutune tauhid wal aqida littafai goma sha tara ne a ciki